وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talabi mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 26 ga watan jimadal akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da tara ga watan fabrairu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta ta Najeriya, ina gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a kudurin magabata jagororin nan guda hudu abu hanifa nu'man bin sabit al-kufi abu abdullah malik bin anas al-asbahi abu abdullah muhammad bin idris al-shafi'i al-qurashi abu salih abu abdullah ahmad bin hamdi الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أجيرون قانون كراتون التافي wannan shine majalisi na hamsin mun kwana a fakara ko kuma a shafi na arba'in da biyar a fakaran dalun zan tukan imamu shafi'i akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda a karatun baya wato imamu albaihaki ya fitar da asari daga imamu shafi'i kamar yadda a cikin manaqibu shafi'i akan cewa Allah ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin at-taura ya yabe su a cikin injila kuma ya yabe su a cikin qur'ani a cikin littattafai guda biyar ko shida da Allah ya saukar guda uku Allah ya ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka girma da daraja da matsayi na wa'annan mutane kuma har duniya ta nade ba za a taba samun malami ko wani bawan Allah da ya kai su daraja da matsayi a wurin Allah ba iyaye mata da iyaye maza sun gaza haifan irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har duniya ta nade ba za su iya haifansu ba mutane ne wanda son su ibada ne In su kafirci ne da munafunci kuma wajibi ne dukkan musulmi na duniya ya kare mutuncin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da mutuncin iyayensa da matansa da 'ya'yansa da shi kansa saboda mutuncinsu addini ne zubar da mutuncinsu kuma kafirci ne da munafunci saboda duk mutumin da ya so su to yana son Allah duk mutumin da ya ƙi su yana ƙin Allah yana kuma ƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah bai bar duniya ba face ya yarda da su ya yarda da su kuma ya ce a yi koyi da su kuma Allah da kansa ya ce ba za ku zama cikakkun masu imani ba sai kun yi imani irin imanin da sahabbai suka yi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw Allah yana gaya wa kristoci da yahudawa da quraishawa da kuma waɗanda za su zo bayan su in suka yi imani da irin imanin da sahabbai suka yi tabbas sun shiryu mafhumul mukhalafa in suka ki yin imani da irin da imanin da sabai suka yi to tabbas sun bata sun halaka kuma dole ne mutum musulmi ya tsaya ya jajirce wajen kare mutunci da daraja na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne a matsayin na musulmi ka sa shi a zuciya ya fi babana ya fi babanka duk sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mahaifina ya fi mahaifinka sahabbai mata sun fi mahaifiyata sun fi mahaifiyarka kuma mutuncinsu mutuncinsu ya fi na mahaifina ya fi na mahaifinka mutuncin matansu ya fi na mahaifiyata kuma ya fi na mahaifiyarka balle a ce matarka da 'ya'yanka ina fata an gane sansu addini ne kinsu kuma kafirci ne da munafinci kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fitar da haka to duk wanda ka ga yana kin su ko yana aibanta su ko kuma yana haɗin munanan kalamai a kansu wannan mutumin bayi da rabo a duniya balle a lahira kowaye shi kuma wajibinka ne a matsayinka na musulmi ka ci wannan mutumin kiyayya ta ibada saboda ya ƙi mutanen da Allah ke so ko da kai baka tsine masa ba Allah ya tsine masa mala'iku sun tsine masa masu tsinuwa ma sun tsine masa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ne ingantacce Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Awsat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kaga nan fi'lu mudari'un ne makrunun bila annabiya kuma a wajen malaman awu ai idan ka duba za ka ga ai fi'lu mudari'un ne ko majzumun bila wa alamatu jazmihi hasfun nun wannan nunun din la tasubbuna ne ko sai ce la tasubbu li annahu a'ammu shi yafi ganewa kuma shi yafi karfafa magana akan bambancin a ce la tasubbuna sai manzo Allah ce ku kuskura ku zagi sahabbaina sai ce man sabba ashabi ko adatun min adati shart duk wanda ya zagi sahabina fa alaihi la'natullahi da farko Allah ya tsine masa wal mala'ikati da mala'ikun Allah sun tsine masa wan nasi ajma'in da mutane gabaki daya kaga annabawa da mabiyansu duk sun tsine masa kaga wannan yana nuna maka girman sahabban wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ni da kai an zage mu fa sai iyakaci a ce fasikanci ina ba ta an gane amma tsinuwan nan ba za ta hau ba iyakaci a ce fasikanci shine sibabil muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun a muslim sibabil mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufrun wannan yana nuna maka girma da daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ka ga ya taɓa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kaji ya taɓa ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutar da shi to wannan mutumin in musulmi ne kashe shi za a yi ko ya ce ya tuba wannan shine ka'idar da addinin musulunci ta tsara ko ya ce ya tuba za a kashe shi tubarsa za ta masa amfani ne a ina a lahira a wurin Allah amma ba za a yafe masa ba ina fata an gane amma an mutum ya zagi Allah ka yi zo a cikin musulunci kuma ya tuba Allah ya yafe kuma ba za a kashe shi ba kada wani ya jefa shubha ya shiga zuciyarsa to darajar Allah da na manzo Allah wanne yafi ko Allah ko kwatanta shi ma ai ba ɗaya bane to amma Allah ne da kansa yace ya yafi qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina inji Allah wanda kuka yi wa kawukan ku barna la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗeba tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lallai Allah sai zo da harfin tauhid lallai Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗayanta sai ce innahu huwal ghafuru arrahim Allah shine yawan gafara ne mai jin kai da ka'ida da malaman tauhidi suke amfani da shi wajen hukunta wannan dalili shine asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل sunayen Allah mai girma da buwaya idan ta zo mu muta'addi wato a guda biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas a jere to ta ƙunshi ƙa'ida, fa'idoji guda uku na farko tabbatar da sunan ga Allah na biyu tabbatar da wato siffan wannan sunan ga Allah sannan kuma na uku tabbatar da abin da sunan da siffar ta kunsa ga Allah maɗaukaki saboda haka da wannan ne ka'idar malamai suka tabbatar da hukuncin wato amraba idan ya tuba kafin a kama shi da zama mutumin kirki ya tuba to ko da an kama shi hukuncin da Allah ce a tsaida masa ba za a tsaida masa ba shine innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim fi allati illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alayhim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim wannan shine malamai a tabbatar da cewa Allah gashi ya ce a kashe su ko amma ce ban da wanda ya tuki abu ku kama shi da wannan ka'idar aka gano cewa to ko da an kama shi hukuncin ba zai hau kansa ba sai dai a ce mutanen da ya san ya cuta ya maida musu da su to a wannan shine gabar ina fata an gane to kaga ya kunshi waɗannan ababen guda uku amma idan shi kaɗai ya zo ya kunshi al'amari ne guda biyu tabbatar da sunan ga Allah tabbatar da siffan ga Allah shine wannan ka'ida imamu ibn qayyim al-jawziya ya faɗi ta a cikin wato madarijin salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma ya faɗe ta a cikin bada'i'ul fawaid kuma ya faɗe ta a cikin al-fawaid nasa sannan Sheikh Salih bin Uthaymeen ya kawo ta a cikin wato qawaidul musla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna ita ce ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin asma'ullahi ta'ala wanda ya ambato guda bakwai to wannan ita ce ka'ida ta uku a cikin littafin ina fata an gane to wannan da shi ake gane wato hukunci akan wannan sahabban manzon Allah ba abun wasa bane ina fata an gane saboda haka kaga wanda ya zagi Allah sai a ce da wannan hukuncin in ya tuba za a yafe masa amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya ambata a cikin littafin sa Sarimul Maslul ala shatamin Rasul duk wato wato takobin da aka zaro da duk wanda ya zagi manzon Allah shine a kashe shi koda ya ce ya tuba tubansa za ta yi masa amfani wannan dalilin shine zai sa a masa sallah kuma a binne shi a makabarta ta musulmi a roƙon masa gafarar ubangiji amma in bai tuba ba za a kashe shi ne a matsayin kafiri ba za duk abin da ya mallaka za a kwashe a ajiye shi a baitul mali ina fata an gani ba za a gaje shi ba sa'annan kuma ba za a binne shi a makabarta ta musulmi ba kuma ba za a roƙon masa gafara ta ubangiji ba za a je a za a ba yan uwansa ne ku je ku binne dan uwanku a can wani wuri sai su je wajen cemetery na wato yahudawa ko nasara su je su binne shi a wajen amma duk makabartar musulmi ba za a bari a binne shi ba in ya binne shi a gida sai a ce ba a yadda ba ina ba ta gane saboda ya saba wa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a je a binne shi a inda ake binne mutane wannan shine ka'ida duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ci mutuncin manzon Allah ina fata an gane wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah haka Allah ya ce bai gare ku ku mu'minai ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ya ƙara karfafawa sai ce la takunu kallazina azaw Musa tabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha ku mu'minai kada ku zama irin banu isra'ila da suka cutar da annabi musa kaga nan ana nuna maka girman annabi musa ko yanda banu isra'ila suka cutar da shi suka siffanta shi da siffa ta tawaya suka ce yana da gwaiwa fabarra'ahu Allah mimma qalu Allah ya barrantar da shi daga abin da suka ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa min babi aula idan mutum ya cuci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan mutumin in musulmi ne ya faɗi ɓatanci ina fata an gane ko yayi wani abin da zai jawo ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya tsine mai la'anahu Allahu fi dunya wal akhirah ko Allah ya ce ya tsine masa a duniya kuma Allah ya tsine masa a lahira ina fata an gane kaga musamman wannan wato zindikin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fasikanci da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan sahabbai to wannan mutumin abinda musulunci ya tsara a irin wannan kashe shi ake amma kafin a kashe shi na farko a tsaida dalili saboda mabiyansa kada su fata ina fata an gane a kure shi bayan an gama kure shi sai a ce to ga dokar da shari'a ta bada kan irin wannan mutumin sai a kashe shi kamar yadda malamai suka bada fatawa a zamanin Jihar bin Safwan suka tsayawa wa sulaim bin ahwaz wanda yake khalifa a wannan lokacin suka bada hukuncin jihar bin safwan ya kafirta kuma aka kashe shi ranar idi ya zo da shi a daure ya ce ayyuhan nas ku taqabbala min dhahayakum ya mutane ku je ku yi layya Allah ya karba muku layyanku fa inni mudahin bi jaham ni zan yi layya ne da jaham bin safwan a Samarkandi لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما يا قرية ياتي وي ألا بيركي النبي إبراهيم بدأ تنسبا ثم بيما جنى النبي موسى با ya sauko zai yanka jaham saboda kafircin jaham yace na'am lam yattakhid Allah Ibrahim khalila wa lam yukallimu Musa taklima ni dai ban yadda ba shi jaham kenan yake cewa shi dai bai yadda Allah ya riki Annabi Ibrahim ba daɗi ba kuma bai yadda Allah yayi magana da Annabi Musa ba har aka yanka shi yana faɗin wannan kalmar ina fata an gane to haka malamai suka ba da fatawa abinda musulunci ya tsara a kan irin wa'annan irin wannan zindikin abinda ya dace gare shi kenan a kashe shi haka hukunci shari'a ya tsara tun wanda ya bata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi manzan Allah ko ya ci mutunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne kashe shi ake yi ko ya ce ya tuba sai an kashe shi in ya ce ya tuba dalilin da zai sa a mai sallah kenan kuma dalilin da zai sa a binne shi a makabarta musulmai kenan kuma dalilin da zai sa a roƙan masa gafarar Allah kenan ina fata an gane in tubarsa ta inganta to zai samu tsira a wurin Allah saboda musulunci yana amfani ne da zahiri ina fata an gane in kuma boge yayi na ƙarya to Allah ya fi sanin abin da ke zuciyarsa kasantuwar an binne shi a makabartar musulmi ba zai sa Allah ya karbe shi ba kasantuwar an masa sallah ba zai sa Allah ya karbe shi ba sa'annan kuma kasantuwar an roƙan masa gafara ba zai sa Allah ya gafarta masa ba saboda ya mutu me kafiri ne amince matsalan saboda zagin manzo Allah kafirci Allah shi da mu maran yace a fakara ta biyu wa akhraj al an rabi' ibn sulaiman qala imam al a cikin littafin sa manaqib shafii ya fitar da asari daga ɗalibin imamu ash-shafi'i Rabi'u bin sulaiman rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qal yace sami'tu shafi'iyya yaqul hadi bijimin malami na bijimin malamin musulunci imamu shafi'i yana cewa fi tafdili abu bakrin wa umar wa usman wa ali wajen fifita sayidina abubakar da sayidina umar da sayidina usman da sayidina ali bi ma'ana imamu shafi'i ya ce wanda ya fi kowa daraja a al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Abubakar mabi da shi shi ne Umar manzon Allah ce ikadu bil ladaini min ba'di yani Abubakar wa Umar ku yi koyi da mutanen nan guda biyu da za su zo a bayana sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ina fata an gane Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa kunna na'uddu wan nabiyyu baina azhurina anna afdalana Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman yace mun kasance muna faɗi cewa wanda ya fi mu kowa daraja a cikin mu mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah shine sayyidina Abubakar sannan mabi da shi sayyidina Umar sannan mabi da shi sayyidina Usman sannan mabi da shi sayyidina Ali kuma manzon Allah bai taɓa cewa a'a ba ina fata an gani. to da wannan malamai suke cewa ai akwai ka'ida ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz jinkirta bayani a daidai lokacin da mutane ke bukata baya halatta kuma manzon Allah yayi shiru bai ce komai ba kaga wannan ya nuna ne tabbas babu wanda yake sayyidina Abubakar eh kenan to manzon Allah karan kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tala'ati shamsu wala gharabat ala ahadin afdal min abi bakr illa an yakuna nabiyya tun da rana ke hudowa daga gabas ta fada a yamma rana ba ta taba hudowa daga gabas ta fada a yamma ba akan wani mutumi da ya fi sayyidina abubakar daraja a wurin Allah sai dai annabawa in ka cire annabawa duk duniya ba wanda ya fi sayyidina daraja ina fata an gane waye faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗaura imanin sahabbai fi kifatin a sikeli guda ɗaya a ɗaura imanin sai na bakar shi kaɗai a sikeli guda ɗaya la ne la malar bihinna imanu abi bakar ga imanin abubakar sai ya ɗaga imanin sahabbai bi ma'ana shi kaɗai ya fi su ƙarfin imani dukkansu idan aka tara su kaga wannan ba ƙaramin mutum bane ina fata an gane wanda manzon Allah na fushi idan aka taba shi wanda manzan Allah na fushi da fushin sayyidina Abubakar idan aka taba sayyidina Abubakar to manzan Allah zai canza wa sabai fuska dan nuna maka darajar sayyidina Abubakar hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim wata rana sayyidina Abubakar da Umar an samu rashin jituwa sayyidina Abubakar sai kata wa sayyidina Umar rai ya masa ba daidai ba yake dan adam ne sai sayyidina Umar ya fusata sai na bakar sai ce ya haƙuri sai na umar saboda fasasar da ya ce ba zai haƙura ba to wannan abin sai sai na bakar ya janye jiki sai ku wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza shi a masallaci yana karantar da sahabbai kamar yadda muke zaune a haka muna karatu sai sayyidina bakar ce ya ma'aikin Allah duka rashin jituwa da sayyidina Umar na ba shi haƙuri kuma bai haƙura ba sai manzo Allah ya fuskata sahabban da suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ala tasrukuni ma'a sadiqi wai ba za ku kyale ni da abokina ba kullukum qultum eh, kazabtum Ya ce dukkanku kulta kazabt ta ce ko dukkanku kuka ce ƙarya kake yi wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam illa Abu sai sayyidina Bakar ne tun da yake bai taɓa ƙaryata ni ba wai ala ta ma a sadiki wai ba za ku kyale min abokina ba ne wani sahabi uzuri ya fitar da shi daga masallaci sai da na'umar lokacin fushi ya sauka a zuciyarsa sai ya tafi gidan sai da Abubakar ya yi sallama aka ce mai baya nan Ina yana masallaci sai ya doso hanyar masallaci yana zuwa wannan sahabin da ya ganshe ce ina za ka ya ce masallaci ce ka yau za ka sha faɗa kaga irin faɗan da manzan Allah yi Sai da Umar na shigowa manzo Allah ya yanke bayani sai ya dawo da wancan magana yace dukkan kunan da na tallata muku musulunci sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai saba karyata ni ba wai mai yasa ba za ku kyale min aboki na bane manzo Allah ya fasata, ya dinga fada sai da sai na bakar ya fada a gurfane ya rike cinyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah shine mai gaskiya ni ne kuskure shi ne mai gaskiya ni ne kuskure sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka da yake nuna maka darajar wa darajar sayyidina Abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi yayi sallah ina fata an gane kaga wannan yana nuna maka darajar ta sayyidina Abubakar sannan sayyidina Umar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar bai taba bin hanya ba wannan shedan zai bi sai canza sai shedan ya canza hanya saboda daraja da sayyidina Umar yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi mafarki urida alayya ummati an bujiro min da al'ummata wa alaihim khumus sun sanya tufafi minha ma yablughu sudus wa minha ma yablughu al-khumus akwai wanda yana kaiwa kirjinsa akwai wanda yana kaiwa gwiwowinsa amma wa wurida alayya umar wa alayhi qamisun yajurru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aka bujiro min da sayyidina umar sai na ganshi sanye da tufafi a mabarki ya sa tufafi har sai da ya rufe tafin kafansa yana jan kasa sai sabai suka ce fa ma za awwaltahu ya rasulullah me ka fassara wannan mafarkin da kai akan sayyidina umar sai ce addini addinin sana da karfi manzo Allah ce kowace al'umma tana da muhaddis mulham mai magana wanda yake kunshe da ilhama iyakun min ummati fa umar in kuwa a cikin al'ummata akwai wanda idan yayi magana Allah yana kinsa masa ilhama a zuciyarsa maganarsa Allah ya magana da shi ko ba kowa bane sai Umar sayyidina Umar ne yace da wittaqatta min maqami Ibrahim musalla Allah ce ne takhidu min maqami Ibrahim musalla sai da na'umar ne ce a sa'in tsallaka kunna ko an yi yubdilahu khairan min hunna ko har zuwa ƙarshe sai Allah ya saukar da ne aya da lafazin da sayidina Umar ya furuta Allah kuma ya saukar da aya shi ne fa manzan Allah zai yi wa Abu Talib addu'a sayidina Umar ya riƙe ritan manzan Allah sabai suna eh, suna kallon manzan Allah sun kasa magana amma sai na umar ya rike manzon Allah za ka mai sallah haka sai na umar ya ce za ka mai sallah kuma ba an hana ka ba sai manzon Allah ce ba a hana na ba shi sai Allah ya sauko da aya na tabbatar da haramcin a roƙan masa gafarar Allah ma kana lin nabi الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم bayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda suka yi imani su roƙawa mushriki gafara ko da dan uwansu ne na jini an ya tabbata gare su cewa dan wuta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kami kira Ali bin Abi Talib ya ce jikka ka baban babanka duk irin hidiman da Ali ah, Abu Talib ya yi haka manzon Allah ya haƙura waye yayi wannan mawqifin kuma waye ya karfafa shi akan haka Allah ko sai da Umar ne tsaya ya jajirce kuma Allah ya tabbatar da ra'ayin Umar akan wannan shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ɗaya daga cikin matan manzon Allah ta zo wucewa sai ya magana na fa gane ki dalilin abin da yasa Umar ya haka radiyallahu ta'ala anhu dan Allah yayi hukunci akan wannan sai Allah ya saukar da aya يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء muminina yudnina عليهن من جلابيبهم Allah ya saukar da aya don ya karfafa sayyidina Umar ka kusa wannan ba karamin mutum bane ina fata an gane to duk wanda ka ji yana taba shi to ya taba addinin musulunci saboda duk wani ɗaukaka da musulunci ya samu a sanadiyar sayyidina Umar ne duk da musulunta musulunci ya ɗaga, kuma har ya koma ga Allah ina fata an gane musulunci ya kai inda ba a taba tunani zai kai ba ta dalilin sai da Umar shi ya tallata wannan musulunci ina fata an gane mu nan ba wanda sai da Umar baya samun ladansa saboda ababen da duniya ke cin moriyarsa a yau tsarin sai da Umar ne shi ne farko wanda ya fara tsara ba da albashi a duniya shi ne farkon wanda ya kirkiro polis da kake gani kuma shi ne ya kirkiro aiki da taxation da house of destitute da kaji ana yi ko sai da na'umar ne ya fito da shi sannan tsarin gwamnoni a duniya ba wanda ya sansa sai da na'umar ne ya fara akwai kasan da ba gwamna? sai da na'umar ne ya wannan tsarin tsarin sojoji a tura su yaƙi bayan wata hurhudu sai da na'umar ne ya fara su kuma suka ɗaura suka mai da shi shida shida zagaye gari a jime ke gudana sai na umar ne fara wannan tsarin ya je ya ji me ake faɗi akan mulkinsa da sauransu pension and gratuity da kake ji sai na umar ne fara yin shi ina fata an gane sai da na umar ne kawo wa'annan tsarin yau ka gaya min kasar da bata moran wannan tsarin sannan har wani ya tunanin wai musulunci ke zo da duniya abinda da za su amfana ba sannan ka samu har ka samu wani yana suka yana zagi yana cin mutunci na sirina umar ta san wannan mutumin bai da da albarka a duniya balle a lahira in ya mutu a hakan haka bai tuba ba to wannan mutumin ya halaka Allah shirye da mu sannan sayyidina Usman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na Aisha tu ala astahyi min rajulin tastahyi minhu Ya yake Aisha ashe ba zai kunyan mutumin da mala'ikun Allah suna jin kunyansa ba dalilin wannan fa manzo Allah na zaune ne a daki gwiwowinsa suka bayyana yana zaune nana shi tana zaune sai sai na bakar ya shigo manzo Allah bai rufe gwiwowin ba ya idan sai na Umar ya shigo manzo Allah na zaune yanda yake bai rufe gwiwowin ba amma sayyidina usman na sallama manzala ce waye ya ce ni ne usman in shigo manzala ce tsaya sai manzan Allah ya ja tufafinsa sai da ya rufe gwiwowinsa a duka biyun surkansa ne wancan baban matansa wannan ma baban matansa. haka ne wannan kuma ai diyarsa ne ya aura ko sai ya rufe kafafuwansa da ya fita na na shi take cewa to me sirrin da ke ciki mahaifi na shigo kurinka a bayyane amma baka rufe ba mahaifin hafsa ya shigo kurinka a bayyane baka rufe ba amma da na usman ya ce zai shigo sai da ka rufe kurinka me sirrin da ke ciki ya ce ya aisha ya ke aisha ala astahyi min rajulin tastahi minhu almalaika ashe ba zan ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah na jin kunyansa ba waye kenan zin nurain yana ya auri ƴaƴan manzo Allah guda biyu har manzo Allah ya ce law kana lana al-ukhra la zawwajnaka da akwai wata na da rai mun kara maka ta uku ka kusan wannan su sukurtukan yayi karfi riki na farko ta rasu a bashi ta biyu ta biyu ta rasu a ce da akwai ta uku da an bashi ka san wannan ba karamin mutum bane amma shi wannan to sayyidina Usman kuma dukkan su manzo Allah ce annabiyyu fil janna wa Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna sayyidina Usman shine ya kirkiro a zamanin sa ne aka kirkiro immigration da custom Muawiya bin Abi Sufyan shine gwamnan ina fata an gane kuma shine ya kirkiro wannan tsari ya tambayi sayyidina Usman ya ce ga ga tsari ya ce saboda mu dinga sanin adadin mutanen da ke shigowa daula ta musulunci da adadin mutanen da ke fita sai na usman ya ce a na fazar a zartar da shi yau ka gaya min kasar da bata bata cin moriyar immigration da custom akwai ta a kenan duk abin wayewa waye waye zo da shi musulunci ko ina fata an gane musulunci sannan bus stop ɗin nan da kake gani a zamaninsa ne aka ƙarara aka faɗaɗa bus stop ba Allah ce afara aitumun nara lati turun antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un sai ce nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwi ce wai ba kwa ganin afara aitumun nara lati turun wutar da kuke gani antum ansha'tum shajarataha shin ku kuka kago bishiyar da kuke gasa junanku da shi idan kun yada zango da daddare am nahnul munshi'un ko ko mu ne muka samar da bishiyar sai ce nahnu ja'alnaha wannan bishiyar da idan mutum ya yada zango a da sai ya kunna wuta ko ya dan akwai abin gasawa a gasa in abin akwai sai ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mu muka sanya ta tunatarwa wa mata'an jin dadi lil muqwin ay lil musafirin muka sanya ta abin jin daɗi ga matafiya sun yada zango to a lokacin ne ba aka kirkiro boston sai aka gina gidaje sai a yi gida sai a yi boho sai a yi rijiya a lokacin saboda idan kana tafiya in ka yada zango sai ka ibi ruwa guzuri sannan sai ka dan zauna a wajen ka kwana sannan ka ƙara gaba akwai kasar da ba ta da bus stop yau akwai kasar da ba ta da bus stop a yau wacce yi tsari tunanin wani tsari ne na wani bature tsari ne na musulmi saboda turan yau yaushe aka same shi turancin yaushe aka same shi ina fata an gane ka gane cewa duk wani abu na amfani da duniya yau take tukiya da shi wallahi daga gare mu yake sai dai mu ba ma karanta tarihin mu ba mu san tarihin mu ba shi sa duka da suka kwashe suka tallata shi sai muna har muna ganin su abin burgewa ne shi sa sai na Umar yi wata magana imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa lokacin da sayyidina umar ya wannan maganan yayi maganan ne lokacin da aka ci falastin da yaki ina fata an gane aka ci falastin da yaki sayyidina umar ya shiga lokacin da ya shiga sai reverend fathers da suka ce suna so su ga sayyidina umar saboda ya musu mu'amala kyakkyawa har suka musananta. kafin su zo mayafi ne a jikinsa sai huffi sai wani sahabi yana gefe sai ke cewa haka za ka fuskanci wa'annan manyan mutanen da irin wannan tufafin da za ka sa wani kaya babban kaya da ke nuna bajinta ba sai sai da umar ya daga kai ya kalle shi sai ce inna a fa'azzana Allahu bil islam فمهما ابتغينا العزة بغير ما a الله أذلنا الله yace mu mutane ne wanda Allah ya ɗaukaka mu da mutunci duk lokacin da mu musulmai muka nemi ɗaukaka ba ta musulunci ba sai Allah ya kaskantar da mu idan ke faruwa da musulmi kaskanci ko saboda musulmi yana neman ɗaukaka ne ba ta hanyar addininsa ba yana neman ɗaukaka ne ta hanyar ne wa'anda ba mu ba ina fata an gane turawan yamma yana ganin duk wani ɗaukaka a hannunsa yake sai Allah ya kaskantar da shi ina fata an gane kaga wannan magana yana nuna maka daraja sai Ali bin Abi Talib wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Khaibar yace la u'tiyanna ar-rayata gadan ila rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan bada tutar musulunci a hannun wani mutumi yaftahu Allah ala yadayhi Allah zai bada duki ta dalilinsa za a samu wato galaba wannan mutumin yana san Allah da manzansa kaga wannan taskiya ne wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa ma suna san sa fa batan nas yadukun mutane suka kwana kowa na burin a ce shi ne ana wayi gari na wayewa sai manzo Allah ce aina ali bin abi talib ina ali bin abi talib qalu kana yashtaki min ainihi suka ce yana fama da ciwon ido sai manzo Allah fa amara bihi faja'a sai ce a zo da shi aka zo da shi fa basaqa fi ainihi ka allam yakun fi bihi waja kai atake sayyidina ali idan sa ya warke kai ka ce bai taɓa yin ciwon ido ba kaga wannan yana nuna maka mu'jiza ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mai infin ala rislika ka tafi a yanda kake kuma kada ka waiwayo li'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am mutum ɗaya ya shiri ta dalilin ka ya fi a tara ma jajayen raƙuma a wannan lokacin jajayen raƙuma su suka fi kowane raƙuma tsada da daraja yanzu wani irin abin hawa ne ya fi daraja shine jirgin sama ko to ya fi a baka jiragen sama guda saba'in Allah ya yi ta dalilin ka wani mutum ya shiryu ya gane musulunci ya gane gaskiya dabatacce ne ya gane ya fara aiki da shirya to ya fi a baka jiragen sama guda saba'in kaga wani yana ganin an bashi jirgi ko guda ɗaya ne yana ganin alhamdulillah ai ya sha kwana yanzu ko yanzu yana ganin shi kenan shi fa da talauci sai dai in Allah ya rubuta mai ko ba gaskiya ba yana ganin insha Allah ko da bai da kuɗin da zai iya maintaining ai zai siyar kuma kudin da za a ba shi ba karamin kudi bane ko to zai ga kaman kawai ya shako to ya fa a ba ta jirage guda saba'in dalilin mutum daya ya shiru ta dalilin ka kago ne yana nuna maka daraja kuma a hannunsa Allah buɗe kana mazala ce wa aliyun fil janna sai da na ali shi ma dan aljanna ne kuma me kake bukata dukkan su yan aljanna ne to har ka ce wai wani mutumi yana kin waɗannan mutanen har yana aibar su kuma mu zauna mu kyale shi muna kallon su abu wannan ya nuna na tabbata duk mutumin da ya zage babanka in kai ka ci dai ko hanya ba za ka yi buri ya haɗa ka da shi ba duk mutumin da ya wulakanta mahaifinka a gabanka ya ci mutuncin mahaifinka a gabanka sa'an nan ya zage mahaifinka a gabanka sai inda karfin kai kare ko idan in ka shege ne haka sannan kuma har abada ba abin da za ka yi buri ya haɗa da wannan mutum in har ka cika ɗako to sahabban manzo sun fi babanka sun fi babana sun fi mahaifiyarka sun fi mahaifiyata duk wanda kake ganin shi da daraja a duniya to sun fi shi ta ina ne ba za ka jajirce wajen katowa wa'annan bayan Allah haƙƙinsu ba ina fata an gane kaga sahabban manzo Allah ba abun wasa bane amma musulunci bai yadda ni da kai mu ɗauki hukunci a hannun mu ba ina fata an gani kuma bai yadda mu harzuka matasa mu ce su je su ɗau hukunci su yi hukunci ga mutumin da yake irin wannan ba amma ne muna da dama mu gaya wa hukuma wanda za ta ji haƙƙi ne cewa wane zindikin nan da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɓatanci akan manzon Allah da sahabbai hukuncin da shari'a ta sa a kansa a kashe shi inda yake a rusa ina fata an gane a yi labulin ɗinsa ina fata an gane ko kuma gwamnati ma ta mai da shi makaranta ko asibiti shi kenan ya zama al'umma ta mora shi kenan an wuce wajen amma shi wanda yawan nan ko ya ce ya tuba hukuncin da shari'a ta tsara a kashe shi wannan shine dokar Allah a kansa kuma shine dokar da manzo Allah ya karantar ina fata an gane kuma shine abinda Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Abu Hanifa da Imamu Ahmad duk suke akai kamar yadda ibnu Taymiyyah ya ce hadha i'tiqadu Shafi'i wa Malik wa Abi Hanifa thumma Ahmad yunqal fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fama alayka mu'awwal wannan shine kudirin malik shafi'i da abu hanifa da imamu ahmad ana karatu maka in ka bi tafarkin su kai ka samu dacewa Allah ya datar da kai in ka ji kuwa ba wanda ya cuce ka ka cuci kanka ina fata an gane amma musulunci bai ba da dama ba ina fata an gane a hargitsa matasa ka ce su ɗau hukunci a hannunsu ko kuma a ce me kuke jira ku je ku yi hukunci wannan musulunci bai yarda da shi ba amma ne a gaya ma waɗanda suke da haƙƙin nauyin ke kansu cewa in kai ne shugaba a wannan lokacin aka yi haka sai ka kwatanta mai in aka zagi babanka aka ci mutuncin mahaifiyarka a gabanka a matsayinka na shugaba ne kamata kai a gabanka a gaban mamanka a ci mutuncinta ya kamata kai wa'annan sun fi mamanka sun fi babanka daraja saboda haka dokar Allah a akai shine a kashe wannan mutumin ina fata an gane kafin a kashe shi a sa malamai su kure shi saboda mabiyansa ina fata an gane a da dalilai sannan sai malamai su faɗi doka a tura shi kotun musulunci ina fata an gane musulunci ga abin da ya tsara a yi masa dokar Allah kenan in ka yi ka tsira in ba ka yi ba a jira amsan da za ka gaya wa Allah a zaman eh, wato a lokacin da kake shugabanci ga abin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da dokar da in ka hukunta shi ba wanda ya sai hana ka ina ba ta gane wannan shine dokar Allah Allah shirye da mu kuma Allah ya kare mu daga fada cikin halaka da kiyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa muka tsaya a nan muka dinga maimaitawa saboda mutane da yawa sun gafala suna ganin kaman wai wato an tsaurara ko makamancin haka ka kwatanta shi da mahaifinka tukunna wa'annan abin da yasa nayi wannan shimfidan dan kasancewa wa'annan mutanen ba kananan mutane bane sun taimaka wa musulunci lokacin da musuluncin ke bukatan taimako ni da kai a yau mun yi taimakon ko ba mu yi taimako ba musulunci baya bukatan taimakon mu saboda ya riga ya kafu ya kafu a kafafuwansa mun taimaka mu muka amfana mu taimaka ba mu muka cutu amma musulunci ya riga ya kafu yanda ba wani abin da zai iya cutar da shi su kuma lokacin musuluncin ke bukatan taimakon su suka taimaki addinin da ransu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka a duniyarsu su gamu nan ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma yana ganin kaman ba laifi bane ina fata an gane a cikin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aibanta manzon Allah wani yana ganin ba laifi bane yana ganin kaman an zakalkale ne ko makamancin haka daga wannan in mutum yana da irin wannan burbushin a zuciya to ya tuba da gaggawa saboda wannan ya fada cikin halaka dan bai san addininsa ba kuma bai san amfaninsa a doron kasa ba Allah shirye da mu saboda haka za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa sai mu tashi a fakarar da malam yake cewa wa akhraja al bayhaqi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam insha Allah subhanahu ta'ala saboda haka anan zamu dasa aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah, ina gani mu yi hakuri ba za mu amsa wani tambaya ba saboda mun ja lokaci za mu tsaya a nan insha Allah subhanahu ya raya mu gobe sai in a cikin ta tambaya za a iya shigar da shi a cikin karatun mu na gobe in Allah ya yarda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك